هل انبئكم على من تنزل الشياطين شيئا باكو labarin waɗanda shaidanun da kuka ce sun sauko da alkur'ani suke saukowa gare su